kalamu da lakin kalamu me kake nema eh shine wa'annan harufa da ke cikin qur'ani harufa ne an halicce su an zana su don su nuna ma'anan maganan Allah amma ba maganan Allah ne ba wurin wato yana cewa innan da alagairu ma'aridin lil'akal naƙali na ce maka naƙali abin da aka karɓo daga Allah ko aka karɓo daga manzon Allah shine naƙali baya karo da hankali nake eh ajiba wai tambayan wancan to me ni ban gane abin da ga zaka cewa ai da ma haka ji ai karatun dogo ne ai dukkan to mu muka saka zo yanzu duk kuma san kawai yi kai ne ya zai yi zama da ne ya sabi ladina kullum suna nan wa ya sa wallazi ya ki yawon yawmun wa sana san sanatar sannu kulle bukara haka suke wannan ai kake ka kanta abun ka da kanka sai aka ce ne sai wa yaqulu inna allaha kallama abdahu musa ainihin gashi nan ah, fa asma'ahu bidi azar wannan duka yan riga mace ci gaba ne waya kulu waya kulu Ina za gan shi tun daga can daga wallahi ya taso wallahi ya jin baiti nawa ba wallahi ma fil abdi kaza tun daga na aka tafi Hmm? me shi kuma ji abinda abin da jamilu a yi ne a o inda magana ta sahogo kana bayana ne eh ke baiti hudu ne eh kana bayana ke ko tambaya take ko kuwa to me kake so ka ce kana karfafa na ne eh oto eh, o bagana inda mata ta so ku inda ka tanka ne to shi kenan kana bayana ne ne nemi wuri ka gyara wa yaqulu inna nakala yana cewa inna nakala ghairu mu'arid lil aqal wannan magana ce ta ahlus sunna nakali baya karo da hankali ai wurin ya yi rukwa da nakali da hankali tare suke bal amrani muttafaqan ma daman sahihu sarihu ne eh, da hankali sa hankali ne sarihu ko naqalu shi kuma sahihu naqalu sahihu da hankali shi kuma sarihu ko shi ne na ce ya ku wannan ba sa karo da juna almakasudu ma fihim ahadun ya kolo ba wani a cikinsu da yake cewa na naƙala gairu mu'aridin lil akali, ainihin eh, ina na naƙala ah, gairu mu'aridin lil akali, bal fihim man ya kolo na naƙala mu'aridin lil aqali akwai masu cewa haka وأنه إذا تعارض الأقل والنقل وجب تقديم الأقل سكتي أو جنسو saboda haka nan mai yake da suna haka amma hakikanin maganan babu karo da juna saboda haka nan abinda ke nufi kenan zan sake wannan na ɗarburce ma fihim adun ya kolo inna kala gairu mu'aridin lil aqali su wa'ancan kenan bal fihim man ya kolo inna naƙala mu'aridun lil aqali wa annahu idza ta'arada an naqal wal aqalu ko al aqalu wal naqalu wajaba taqdimul aqali kaga muka ce wal ma'ana abinda ake nufi a sakaice don dukari wannan sarge-sarge kuma amra ne mutane man wa man al'akalu wanda kan wallazina ya ƙolo na illan naƙala, masu cewa an naƙalo gaira mu'arijin lil akali ko wa annahuma amara ne muttafika ne hum ahlul isbati ne yan isbati sune muwahiduna ولا يوجد في أهل التعطيل من يقول بهذا القول باب أين من ميفتن وانا مغانا وانا مغانا متفق متفقاني يهوى الحمد لله قلتن قدات انا سامو ياي والنكل جاء بما يحار العقل في في في هي للمحا Lil lilbayinil butulani wan nakalu ja abima yuharul akalu fi fi la yuha lilbayinil butulani wan nakalu nakali ja bima yuharul akalu ya zo da abun da dai yana buga tunani hara fihi abun da yake rudewa amma lal na kali bai zuwa da mustahil albayyin albatalani illa dai ya ka ce maka kali tun da mutane ne doka ta zo in aka raba ku da abin da kuka samu sai kuka saba sai ku rudi ko amma bai zuwa da abin da ba zai yiwu ba kali bai zuwa da abin da ba zai yiwu ba a hankalanci sayan gani wannan zai masa sharhi sosai wannan kalu ja abi ma yuharul akal hara fihi lal muhal naqali bai zo da mustahili ba al bayyin al butlani ai annan naqala jaa bima yuharu bihi al uqul ya zo da abun da hankula kan rude la bima taja'alhu muhalan bai zo da abun da yake mayar da shi bayyuwa ba annaqalu lam ya'ti bi shay'in muhalin naqali bai zo da wani abu ba mustahili lakin ja'a bima yuhiru al-uqula ya zo da abin da ke ruhar da hankula wa hadha huwa al-wadih wannan ne abu asrari lakin تحيير العقول روحي ولكن تحيير العقول hankali bima بما جاء به النقل la ya dullu ala fasadin na kaliyar kaga misali yanzu ina wani lokaci ana cikin karatu a cikin shuwa yi abu ba haka ne ba to a yanzu to ka zo ne a gaya maka abin da ka saba da shi to ai da yadda ake gaya da yake to ai wannan ba shi ne ba shari'a ta dauke mu daga nan wurin ga inda ta mai da mu yau mun yi wani abu mai kamar wani misalin ga ga mutane sun saba Allah bai san kaza amma ana ta yin abin din amma da hankalin mutum ya zo jikin duk abun da Allah yake bai so to ya waje ba ka kishi ka kiyaye yin to sai dai bai yiwuwa ba saba da yakin danta iya kashe mu ta kanta alal mu ne wal bughd lahu wal rida lahu wal hubb lahu wal ne lahu amma bai yiwuwa aikace bal dullu ala kusuril haquli hmm abun yi shashance mana sau su ce mana Allah mana sau su ce mana da yanzu wa zai yadda ake shi abokin marawun kuma shankiya kuma mashayi duk kudin shi kuwa la yadullu ala fasadil aqnatan itikafi ya ma kusan kamar itikafi ma ya riga aukuwa yanzu abin da muke nema mu yi kokari mu dawo ko mu su dawo kasa kan ya koma sama shi yanzu muke fama wasu na ce daidai ake tafiya suna ta tafiya da hannaye kai a kasa na ce daidai muke yi shi kuma na gudu muna zuwa kasuwa mu je mu dawo haka saboda haka na la ya dullu ainihin a alafasa da nakali don abu don nakali ya zo da abin da aka rikice bai nuna abun baiwa ba a duba yana yi wance yana yi wa shi bal ya dullu ala kusuril aqoli yana nuna mana ne gajartan hankulan na kasan hankulan da ya yi haisu harat bi inda hankalin ya rude da wannan fa masalan النقل جاء بأن azza wa وجل ala عرشه amma a yanzu da aka dafa shirin da aka zara akwai inda za ka ce da za ka je wani masallacin kusurwa mutane Allah ta'ala na sama ya ce an rahamanu an da ta wannan jin kafin ka wannan maganar sun kaɓo ka kasa wani ya janyo ka take ya cire ka kafa ya za ka ce Allah na sama sigar jikinsu za ta tashi Allah na sama ɗan dama-dama ka yi wayo in kai mai wayan ne ka ce a cikin risala ta ibn abu zaini alƙerawa ne Allah ya a mai risala ya ce wa wahuwa fauka arshihil za ta zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ne in ka kawo na zace ka ku gane risalar ka ku san fassarar risalar tukuna ba za a kabo ka mataki amma za a dinga lissafi haka risalar ke, a yanzu wannan ya dauki shafin wannan ya wannan ya dauki shafin ya menene yake nufi menene yake nufi ya ya ya ya ya dai wannan amma dai kila ba za a baka ka sake wazin ba ga shi risala ka kansa amma dai ba za a iya yi ma abin amma fa ba su maka ba ga nakali ya zo da abin da ma yi harul kokolo hmm? amma bai zo da mustahil ba bi da Allah azza wa jalla ala arshi wa annahu yanzilu ila sama'i dunya hada mumkin to amma mutanen an ce ala na sakowa zuwa sama ta daya musamman masu karatu karatu ce hmm? sama ne kake ne yana baro al'arshi ne ya zo nan sama ta daya za a fara maka irin wannan tambayoyi kai da ya saka miki lishe ba kai na ce kana zuwa sama ta daya daga sama ta wuce kana zuwa sama ta daya ba Allah na ce na san kai ba za ka iya ba yadda ni ba zan iya ba mu ne amma Allah na da iko to misali in ka Allah na da iko yin haka to ai yanzu Saudiya karfe nawa takwa yanzu ko dan kasan ne babu ka cire wancan ka rabu da goma tsakanin mu a bi, to a wurin yanzu karfe goma yanzu ina ne ake sallah yi, in an yi nan haka rai wurin kudai a to ai ai yawa cikin teku to yanzu saboda kansu yanzu a cikin teku akwai wani ai akwai masu jirage yanzu su ne suke sallah asubahi kun kana na ruwa kaga yanzu can yanzu misalin aiza sai su ce maka to yanzu ya baro ta kenan yawon yake a duniya abin da za su ce su ce ma kenan yanzu muna asubahi can yanzu da rana ne can yanzu karfe kaza ne to me kake nufi sai kaga irin mai tambayar safe to ai zamani yanzu ya nuna kaza me to hadisin ba ingantacce ne ba tun daga zamani ce kai ku ne ba ku gane ba na hadisin ba ba kai ne aka ce kake sauka ba Allah ke sauka kafin zatin Allah a'a to lai saka shi shi yake zai kuma zai yi aurensa. wa annahu yanzilu ila samai dunya fa yuharul aqal raunan hankali sai kaga ina rudewa ya kulu kaifa yanzilu wa huwa ala arshihi kaifa nuthbitu annahu nazala wa lahu al-ulu ya zamu ya ce mutabbatar da ya sauka bayan ina kololon sama تقول هذا يثير العقل أما غير مستحيل لكن العقل لا يرى هذا المحال بالنسبة إلى الله هان قلبك الله وانا بيوة ان قتل تعالى الله عند الله نأكت ذيذيو أما إموتن نأكت ذيذات مستحيل بيوة كان كانوا كانا وهو المحال آه كاشي بابا يتيني بابا فهو محال بالنسبة لنا نعم لكن بالنسبة لله دنغني الله ليس محال في يوم القيامة في يوم القيامة في يوم القيامة الناس في مكان واحد أي رانا القيامة متنظمة ولدا في سعيد واحد يسمعهم النداء كذا زي يدسوا وينقضهم البصر ido na kallon su wayan kad ido na fada kan su yanzu kaga muna zaune a nan sai na hada da asakuwa amma in ba haka ba ana kashewa matarar fata mu ba ma ji mu ba ma ji ka dubi in iska ta taso menene muna zaune a nan ma ga su ta kofa wanda karatun ya dame su in da lura ta sa su fito da ke malam bufa ba ma ji sosai muka kama wata magana wata magana ta tutale mu kuma na son mu ji maganan gaba daya ke to alamin wannan kan ne laifi alamin ne da bai kawo kayan kowa sama sai mu tsaye a kawo ana kawo shi yaya yanzu ke lafiya lafiya amma gobe kiyama duk kwanan da kake in kai magana kowa zai yi Sai wurin ya hadu kuma kana kallon kowa a yanzu kuwa akwai na lungon ga wani can ma wasu matan an fake suna mana bacci eh, kai ku bango ku yan bango dan shekara 60 ne zai zauna a bango tashi ka saukar da wasu ke ku yan sattin ku koro su daga wurinku ne kujerunku ne to kuma ba ku je wurin ba ku ko kunya ba ku ji ga wani tsohon dan shekara 100 kadan ne babu ba ku ji kunya ba to ga ai babban su sai yanzu ƙarshen sun sha bacci su tun safe suke nan su ma bai ba su shi ma gano suna jin ya kamu ya biyo ta kashi to wasu samari ne ke kwakwanke amma na tashe ido na fada masu duk inda suke zaɗa su minhum man a arko hatta ya balugal ta abai. a mutanen filin alkiyama akwai wanda za su yi gumi ko za ta yi gumi su yi gumi su yi gumi ya dinga zuba gumi har ya taru da gare su har sai ya kai ainihin cidon kafa ya taru ya zama ruwan har ya wuce ainihin kafan doron ya kai ainihin don kafa shafin ku kai gumi da kai gumi ko yanzu kai gumi ka shirya yanzu wani zai fita ce malam ba ka ta lafiya ne sai kai lafiya na lau lafiya na lau shayi da sha domin kada ka ɗauka ko eh, kawai shi ne ke sha oh, oh, shayi na sha mai zafi ni za ka ganin na gumi amma wancan gumin na azaba ne wa minhum man yasilu ila rukubatayhi cikin eh, cikinsu akwai wanda gumi ke kaiwa gwiwa wannan ba ta gani irin wannan duniya ba mutum ya gumi ya kama shi gwiwa haka abin nan ya mutu wa minhum man yasilu ila hiqiwatayhi akwai wanda gumi ke kama shi kugu inda ake daure mazajin wando wa min man yuljin akwai wanda gumi zai kai sai ya kai shi baki lijam wannan muka ya sai dai rafi kashi ba wahun fi sa'idin wahidin kuma wuri daya kai filin alkiyamun da laisa kan fili shi kansa fili sai dai ba iri na Allah ba amma dai filin kiyamun na fiha ma la ainihin ra'at wala uzunan sami'at wala khatara ala kalbi bashari mutum gumi kama shi ya ido ya iya mai ke suna baki wa makanin wahidu fal aqalu hadha yuharu kaga ba zai yi ba a nan a ce gumi na ya zo baki kai kuma kana nan babu komai tare da kai amma gaskiya aka amma al'aqalu hadha lakin laysa bi mustahil كيف يكون هذا وهم في سعيد واحد فنقول هذا غير محال لأن اليوم الآخر دوم لعن الله لا يقاس بالدنيا هناك ما لا عين ولا هذا محال في الدنيا أما الدنيا أنا بايع يوا أيوة. لكن في لكن في الآخرة غير محال على أنه في الدنيا يمكن لأنه لو وجد ماء جزاء فأمرها في أرض غير مستوية صار الماء في أعلاها مثلا إلى الكعبي وفي عمقها يرجم من الدنيا يعني دنگر ایلو آده کاما گا اما تو دوچن بیو تکی روڑی کلو لابا على كل حال كما دم يكيا على كل حال الاساس اننا لا تريسو امور الاخرة شنو عطار ما مقفن تحرك اللاهرة بامور الدنيا والقاعدة هنا قاعدة انا اذكر اتى بما تحار به العقول لا بما تهيله العقول ثلاثة سيئة قارة مونا نمقوانا مكاتب سوكالا هيا je kai ka tafi da zai ka tanka je kai a can gobe eh mai da kuma gida za mu yayi kai ga aka da biya zan je za a duba bizar ka ta kusa karewa wai tukuna ma kwana nawa aka baka ne ki bizar ka ta kusa karewa ko a kan fa ka kara